يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يا وتا رمضان هجران النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 429 daidai da uku ga watan tara shekara ta 2008 a cikin tafsirin da muke gabatarwa na suratul baqara za mu karanta aya ta 231 insha Allah وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا بكل شيء عليم ولا آية آية تدريبية بيو ثلاثين لدى سورة البقرة تاكون شفاد أكاروا أكا أبوبوا أبدا بقيت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن idan kun sake mata in ji Allah maɗaukaki har matan suka isa ajalansu na fita idda fa amsikuhunna bi ma'rufin sai ku riƙe su tare da kyautatawa aw sarrihuhunna bi ma'rufin ko ku rabu da su tare da kyautatawa wala tumsikuhunna biraran lita'tadu kada ku riƙe su da nufin cutar da su har ku ƙetare dokan Allah inda yake cewa tilka hududullah fala ta'taduha kada ku cutar da matanku don ku kai ga ƙetare dokokin Allah <clears throat> Allah ya hana wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu wanda ya aikata haka to hakika ya cuce ransa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kuma kada ku rike ayoyin Allah abin izgili wadhkuru ni'matallahi alaykum ku rika tuna ni'imar da Allah madaukaki ya muku wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi da hukuncin da Allah ya saukar muku a littafin sa littafin alqur'ani da hadisan annabi muhammad ana kai muku wa'azi da su Wata واتقوا الله كوريك كيايا الله يكون مسلمي واعلموا كساني أن الله بكل شيء عليم الله مسني ne game da dukkan komai hatta zaman da kuke yi da matan ku a cikin gida Allah ya sani aya ta kunshi abubuwa guda bakwai sannan abubuwa guda bakwai na tsawatarwa duka sun shafi zamantakewa tsakanin mutum da iyakarsa musamman tattare da al'amari na saki matsala ta farko Allah ya maimaita tsawatarwa game da zaman aure irin wanda ake yi a zamanin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci karatu ya gabata game da tsawatar wanda Allah maɗaukaki ya yi tattare da irin wancan zama da ake yi kafin zuwan annabi Muhammad Allah ya sake maimaita wannan tsawatarwa a cikin wannan aya. Allah ya maimaita tsawatarwar ne don mai hankali ya lura. Wa idza tallaqtumun nisa'a idan kun saki matanku ya ku musulmai fa balagna ajalahunna suka isa ajalin fita idda fa amsikuhunna bi ma'rufin to ku rike su tare da kyautatawa aw sarrihuhunna bi maarufin ko ku rabu da su tare da kyautatawa Allah ya maimaita wannan tsawatarwa don mai hankali ya lura aure yana da daraja a wajen Allah maɗaukaki al-imam malik ya kawo hadisin sauro bin zaidin addaili wasu suna ce masa addili yana cikin malaman al'imamu malik Allah ya ji kansa alimam malik ya kawo hadisin wannan malami a cikin littafinsa al-muwatta mujallar na biyu shafi na 588 in ke cewa innan rajula kana yutalliqu ra'atahu. mutum ya ce yana sakan matarsa yana sakan matarsa sun mai yuraji'uha daga baya ya dawo da ita matan wala haja talahu biha alhali ba shi da bukatan zama da ita wala yuridu ha baya nufin rikonta babu abin da ya sa ya dawo da ita wannan mata shi kai ma yutawilu alaiha bi zalika al-idda li yubarraha ya bari matan nan tana idda sai da ta kusa fita idda sai ya ce na mai da aurenki bai yi haka saboda gyara aurensa da ita ba kawai ya yi haka ne don ya ƙara tsawwala iddanta don ya cutar da ita wannan mata wannan bayani ya gabata al'ada ce ta larabawa fa anzalallahu shine Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara wala tumsikuhunna biraran lita'tadu kada ku rike matanku da nufin ku cutar da su kada ku rike matanku bayan kun sake su da nufin cutar da su wa man yaf'al zalika wanda yake aikata haka faqad zalama nafsahu haqiqa ya cuci kansa ya idhukumullahu bizalika Allah yana muku wa'azi ku kiyaye malamin al-Imam Malik Sauro bin Zaidin addini yake faɗin wannan magana amintaccen malami ne a wajen malamai masu riko da aqidar ahlus idan hadisi ya taho daga gun wannan malami sauru bin zaidin addili ba a tantama ana ɗauka don ba a taɓa shaidar malamin da yin ƙarya ba amintaccen malami ne a wajen malaman sunna a tarihin musulunci ka duba aljarhu wa mujallar na biyu shafi na 396 dalilin saukar wannan aya saboda halin mutane a zamanin jahiliya da kuma farkon zuwan annabi muhammad har yanzu ana samun masu yin haka mutumin da zai saki matarsa sai ta kusa fita idda sai ya yi tunanin bari ya kara mata wani sakin domin akwai jahilci malamai sun ce in ka ƙara saki a cikin saki wannan saki na biyun bai inganta ba bayanin da muka yi a baya to hakika musulmai suna yi a farkon zuwan annabi muhammad farkon lokacin da aka turo shi don haka Allah ya saukar da wannan aya kuma Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda yake haka faqad zalama nafsahu shi yana cutan kansa ne bai cuci kowa ba abu na biyu da muke fahimta game da ita wannan ayan kenan wanda ya cutar da wani a nan duniya kansa ya cuta abinda aya take karantar da mu kenan ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه Allah yana karantar da mu kada mu riƙi mata da nufin cutar da su in mun yi haka kanmu muka cuta ashe darasin shi ne duk wanda ya cuci wani a duniyar nan kansa ya cuta mu wallahi gaskiya ne ana ce masa abu surma yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 1911 ba ma al-imam ibn maja ba al-imam abu dawud wal imam tirmidhi duka sun rawaito hadisin hadisi ne ingantacce babu shakka yana cikin irwa galil hadisi na 896 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man barra a barra allahu bihi duk wanda ya cutar da wani kafin ya mutu sai Allah ya cutar da shi wa man shaqqa shaqqa Allahu alaihi kuma duk wanda ya kuntata ma wani a duniyar nan Allah sai ya kuntata masa shi yasa Allah ya kwabe mu game da zaman aure wala tumsiku hunna diraran li ta'tadu kada ku rike matanku ku cutar da su ku taka dokar Allah wa man yaf'al zalika wanda yake riƙon matarsa yana gallaza mata faqad zalama nafsahu kansa yake cuta man dar abarra Allah bihi duk wanda ya cuci wani Allah sai ya cutar da shi duba aunul ma'bu sharhin wannan hadisin mujalladi na shida shafi na 466 malamin ya ce abinda annabi yake nufi da cewa wanda ya cutar da wani Allah zai cutar da shi man adkhala ala muslimin jarran kana aw gairuhu makwabcinka ne ko wani mutum musulmi man adkhala alaihi mudirra ka cutar da wannan mutumin fi malihi aw nafsihi aw irdihi bi ghairi haqqin ka cuce shi in ma ta dukiyarsa ko jikinsa ko mutuncinsa babu wani hakki a Allah bihi wannan mutumin ba zai mutu ba sai Allah ya cutar da shi kaya da shi wa adkhala alaihi mubirra Allah ya shigar masa da cutarwan irin wannan da ya masa don haka ka lura da kyau mutumin da duk yake cutar da mata Allah ya hada shi da mace da za ta wahal da shi abinda Allah yake nufi kenan a wannan aya wala tumsikuhunna ta'qad zalama nafsuhu wannan malami yake nufi duk wanda ya cutar da musulmi in ma ta dukiyarsa ko jikinsa ko mutuncinsa babu wani hakki adarra bihi Allah jazahu min jinsi fi'lihi irin abin da mutum yayi na cutarwa duk da kai ni abin Allah kawo wanda zai cuce ka sai ka tuna kai kanka in abin ya auku sai ka murmushi ka ce lalle abin da na tuna nayi yanda kai sai an maka kafin ka bar duniya kowaye wal mushaqatu al munaza'a haka wanda ya kuntata mu wani a rayuwarsa in ka hana wani ya sake ya wala Allah ya turo man Manna za a musliman gulman wanda ya yi jayayya da musulmi saboda zalunci wata ta'addiyan shaqallahu alaihi sai Allah ya kuntata masa ai anzalallahu alaihi mashaƙata jaza'an wifaqan Allah zai saukar masa da kuntatawa sakayya ce wadda ta yi daidai da halinsa malamin nan ya ce wal hadisu minhu فيه دليل على تحريم الضرار على أي من غير فرق بين الجار وغيره wannan hadisin annabi ya ce wanda ya cutar Allah zai cutar da shi wanda ya kuntata ma wani Allah hadisin nan ga mai hankali ana haramta cune kowane irin siffa cutarwa ta siffa don haka in kana da imani da Allah da kuma ranar ƙarshe kana so ka gama da duniya lafiya falyakul khairan aw liyasmud magana ma in zaka yi ka faɗi alheri ganin ka shiga wani hali da ba za ka iya faɗan magana ta alheri ba to kai shiru ya fi maka ka faɗi baki kafin ka mutu sai Allah ya turo wanda zai gaya maka irin wannan a dashe ne ya ku yan uwa Abinda ka aje shi kake ɗauka ya hadisin annabi Muhammad wanda ya zo a riwaya ta Ubada bin Samit annabi ya ce la darabirara kada a yi cuta shine la darara babu cuta wa ya ce babu akwai ma wani sai ya ce la darara wa la biya cutarwa kana cewa babu alhali muna ganin abu ana yi akwai cuta cutarwa abinda annabi yake nufi kada ku yi cuta kuma kada ku rama cuta haka la nan ta hani ne ba ta ba da labari ba la barara dirara kada ku yi cuta kuma kada ku rama cuta hadith ibn majah hadisi na 1909 albani Allah ya ji karsa. ya yi ma wannan sharha ta aliki ya kawo ta aliki hadisi na annabi muhammad manzon Allah ya ce la darara kada a yi cuta wala dirara fal ma'ana albani ya ce abinda annabi yake nufi hadin ya dur sahibahu bi wajhin haramun ne musulmi ya ci mutum ta kowace fuska wala lisnaini an ya dur bihi kuma haramun ne musulmi ya rama cuta ma in an masa in an cuce ka abin da aka fi so shi ne a ce ka ifa a ce wane ai ba a masa kan kara sai ya yi na itace shi kar ka ɗauki wannan shaida a gari wai ai wane kan wane uwar gani wanda duk ya masa sai ku shi ma ya rama to ka rabu da siffan kirki abinda annabi yake tsawatarwa a kai haramun ne mafitar da al'umma ga hadisin abdullah bin abbas wanda malamai suke yana cikin abba'ifa hadisi na 1948 annabi ya shiga ala jabalin da dukkan bagi min huma da a ce dutse ce ba shi da hankali irin hankalin da mu 'yan adam muke shaidawa ba shi da hankali irin wanda mu muke shaida ko amma annabi ya ce da a ce wani dutse da gangan zai yi mugunta a kan wani duniyar nan ba za ta tashi ba sai Allah ya rama sai Allah ya murƙushe wancan kafin ma a yi tashin kiyama don haka duk mutumin da ya zama so yake da tanadin murafi ya kwanda sani cewa abin da yake shirin nan yana makansa ne gadan zare komai dadewa abin zai dawo gare shi da abin da ke sa mutum da wani bai wuce girman kai a suratu fatir Allah ya ce istikbaran fil ardi wa makar يتبعون إلا سنة الأولين فلا سنة الله تبديلا ولن لسنة الله تحويلا الله مدى في الأرض ومكر سيء mugun tanadi da suke makansu mugun tanadi wani baya kwana face da tunanin ya wani baya kwana face da tunanin ya za a yi in buge wani a wani wani baya bacci wallahi sai da tunanin ya za a yi in kwace duk to don mutumin da ya zan ɗabi'a sake na makaru sayi mugun makin a rika tunanin yadda za a cutar da wasu Allah ya ce wala ya hekul makaru la haula wala quwwata illa billah mukirci ba ya komawa ga wani face mai shirya shi ka kyale su kudu fa hankalin na ai ba abin da suke jira face al'adar Allah maɗaukaki mutane ko Allah ya fara duniya haka yake kare ta abin da aka yi wa mutanen farko ba za a bari can zamanin farko an bar mugu kai labari ba to wallahi karka ɗauka zamanin ƙarshe mugu zai ci nasara don an tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taɓa samun canji game da hali Allah ya tsara duniyar nan tun a farko haka za ta zo ƙarshen ta walan tajida kuma babu wanda zai iya juyawa ya canza tsari na Allah madaukaki awalan ya rufe كان عاقبة الذين من قبلهم أشد منهم قوة وأثار الأرض نارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم أشد منهم قوة وما كان الله بظلوم من شيء في الأرض ولا في السماء إن لمن قديرا الله يا يوم game da mugaye in mutum siffarsa mugunta ce to Allah ya kira mugaye ce awalan mugayen nan me zai hana ne su dan tafi su zaga cikin duniya su yi kallo ka mugunta ne kaɗan zaga ka ga duniya wallahi ta kada mugaye fayan duru kaifa kana aqibatu lazina min qablihim mutumin da ya zamanto tulgunta ya zaga duniya ya gani yaya ƙarshen na farko ya kasance wa kanu da minhum kowa kuma mutanen farko sun tsananin ƙarfi in muguntacce muguntar da suka yi a irin ta a yanzu duk abin da ka sani ana iya yi ma duniya annabi muhammad ce ita duniya kamar ka shanya kunu ne abin kasan kwano shine tsaki an riga an gama da duniya abin da ya saura kawai tsaki in kafirin ne wallahi an yi ada wanda ba za a iya irinsa ba kuma har duniya ta kare in mugun ne an yi ya wuce duk muguntar da za ka yi a yanzu na fila ne tunaninka mugunta ne kaɗan zaga duniya kai ba ma sai ka tafi wani gobe ɗabi ƙasar ƙofa suka taka ta kuma an waye gari suna cikinta kowa na da sun fi na yanzu tsananin ƙarfi wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi shi kuwa Allah babu abin da ya taba gagararsa a sama ne ko a ƙasa ka taba jin wani kafiri da ya gagari Allah innahu kana aliman qadira to fa Allah masani ne duk abin da kuke yi cikin gida ko a waje kuma Allah yana da iko abin da duk kuke yin nan Allah yana da iko ya kama ku a kansa akwai hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi na 2865 yana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 4895 hadisin Iyad bin Himar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabbansa inna Allah ta'ala auha ilayya musamman Allah ya min wahayi gare ku ya ku sahabbai Allah ya turo saƙo musamman zuwa ga sahabban annabi Muhammad menene saƙon Allah sahabbai sun taru sun kafa kunne su ji saƙon da Allah ya turo musamman zuwa gare su wahayi aka yi wa annabi Muhammad ga saƙo daga Allah maɗaukaki zuwa ga sahabbansa sahabbai sun taru suna jiran mai Allah ya aiko zuwa gare su sai annabi ya ce abinda Allah ya min wahayi shine an tawaba uku kaskantar da kawunanku kada wani ya kwana da tunani shine wani ƙarya yake ni ne mala ni ne mai kuɗi ni ne mai mulki wallahi duk ƙarya ne ba ka da komi Allah shi ke da shi Allah ya yi masahabban annabi Muhammad wahayin nan ne saboda ya tseratar da su don babu abin da ke hallaka ɗan adam irin girman kai a wayi gari kana ganin ni ne in ba ni ba ba mai yi to ƙarya ne Allah ya ma annabi wahayi an tawaba'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin annabi yace sakon saƙon Allah gare ku shine ku yi tawali'u ku kaskantar da kawunanku ku kaskantar da kawunan ku sai an waye gari babu mai mugunta akan wani Allah yana so a samu dukkan ku sahabbai babu wani wanda zai yi ma wani mugunta wala yafkhara ahadun ala ahadin sannan kada a samu wani wanda zai yi alfahari akan wani idan kuka samu wannan siffa to kun tsira babban shiriya gare ku shine cire girman kai kada a samu wani yana mugunta ga wani kuma kada a samu wani yana alfahari ga wani domin hakikatar mugu ba shi da imani inda yana da imani ya san akwai wani wanda ya fi shi karfi haka nan mutumin da yake da ji da kai wanda yake da alfahari yana da nakasar imani inda kana da cikakken imani za ka sani babu mai ɗaukaka ɗan adam sai Allah in ka ji an ce wani wallahi babu wanda ya ɗaga shi ake cewa wani sai Allah ko ‘yar aduwa shin ya fi kowa kyau ne a Najeriya ko ya fi kowa lafiya an ɗauko mara lafiya kuma aka ce to shi ne zai yi mulki to in yana da hankali ya san ba yinsa ba ne don haka hadisin abu bakara yana cikin shu'abul iman hadisi na dubu shida da dari shida da saba'in yana silsilatu sahiha hadisi na ɗari tara da goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min zambin أجدر أن يؤجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم باب ونزندي أدوني النم wanda nan da nan kana yinsa Allah yake gaggauta maka ukuba kafin a tafi lahira fiye da laifuka guda biyu na farko mugunta sannan sai yake zumunci waɗannan zunubai guda biyu kana yin su nan take Allah maɗaukaki yake ma ba kafin a je lahira in mutum ya sa tanadinsa shine mugunta wannan mutumin bai gamawa da duniya lafiya a suratu yunus Allah ce ya ayyuhan nasu innama ya ayyuhan الناس أنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وتحديث أبو بكر yana cikin littafin al-Imam al-Hakim al-Mustadrak mujalladi na biyu shafi na 338 annabi ya ce masa ya aba bakara la tabgi wa la tu'in bagiya kada ka yi mugunta kuma in ka ga mugu karka taimake shi abin da yasa nake ma karka yi mugunta Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagyukum ala anfusikum muguntan da kuke yi kuna marayukan ku ne duk sa'ilin da kai mugunta kana ma kanka ne dawowa zai yi kanka mata alhayatid duniya saboda a samu jin daɗin rayuwa ta duniya duk inda aka yi mugunta duniya ce ake nema to a duniyar ba za ku gama lafiya ba sun summa ilaina marji'ukum sannan kuma komai daɗewa za ku komo gare mu nunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna mu sanar da ku abinda kuka dinga aikatawa a duniya Anas bin Malik ya rawaito hadisin annabi Muhammad wanda al-Imam al-Hakim ya inganta yana cikin al-Mustadrak mujallal na hudu shafi na 177 babani mu'ajjalani uqubatuhuma fi duniya. akwai babi guda biyu nan da nan ake gaggauta uquba ga wanda ya fada cikin su tun daga duniya albagi wal aqoq mugunta da kuntata ma iyaye da wanda ke yanke zumunci da wanda yake kuntata ma iyayensa da wanda yake mugunta waɗannan mutane ba su gamawa da duniya lafiya alam tara anna albagi yasra'u ahlahu wa anna ala al-baghi taduru dawairu inji wani mawaki yace baka gani inda duk aka ce ma mutum mugu ne to sa ba a samu mutumin da yake samun mummunan ƙarshe kamar sa jama'a mu nisanci mugunta akwai maganar abu ja'far bin muhammad bin ali malami ne na sunna daga cikin malaman farko wanda abu nu'aimi ya ɗauko a cikin littafin sahiliyatul auliya mujallar na uku shafi na 187 malamin nan a matsayinsa na malami na sunna wanda ya karanci musulunci ya ce iya karatun da na yi daɗewan da na ina karatu na fahimci wasu abubuwa game da addinin musulunci na fahimci wasu abubuwa game da tsari na rayuwa Abin da na fahimta ma min ibadatin afdala min an yas'ala babu ibadar da ta ka roki Allah iya karatun da na yi na fahimci babu ibadar da ta fi roƙon Allah daraja wa ma yadfa'ul qada'a illa du'a'u ai babu abin da ma ke tunkure yake tunkuɗe hukuncin Allah kaddara sai addu'a wannan ya tabbata a hadisin annabi Muhammad Allah ya hukunta ma wani hukunci hadisin annabi ya tabbatar mana addu'a tana iya sa a canza wancan hukunci da aka maka wallahi ya inganta daga manzon Allah ashe kenan ba abin da ya fi addu'a daraja a wajen Allah maɗaukaki yace kuma karatun da na yi na fahimta wa anna asra alkhairi sawaban albirru babu aikin da ɗan adam zai yi ya ci ribarsa nan da nan kamar halin kirki in kana son ka yi wani aiki ka fara cin ribarsa daga duniya ka zama mutumin kirki da zaran ka yi halin kirki za ka yi ta cin riba daga duniya za ka fara ganin sa sakayya kafin ma a je lahira ya ce na karantu na fahimci wa asra sharri uqubatan al-baghi babu sharri da ɗan adam zai yi a duniya nan da nan ya ga ba kafin a tafi lahira irin mugunta in kana son ka fara shiga azabar Allah tun daga duniya to ka zama mugu malamin nan ya ce wa kafa bil mar'i aiban an yubsira minan nasi ma ya'ma alaihi min nafsihi aibu ya ishi dan adam a wayi gari baka ganin laifin kanka sai na wasu da zarar an wayi gari in ka zauna da mutum taɗin wasu yake baya kawo nashi laifi da an taɓo sai ya yi ƙoƙarin ya yi kwaskwarima to wannan mutumin aibu ya ishe shi basirarsa ta ɓace da alamar makomarsa za ta yi muni a kiyama duk mutumin da aka zauna da shi sai dai ya yabi kansa baya kushe ma kansa amma kuma jama'a ba su zama nagari a gunshi in ya zauna ya ɓaci wannan ya ɓaci wannan ita ta wannan mutumin zunubinsa ya ishe shi shi ya sa ma a duniya bai gane laifukansa ba wannan da wuya a lahira ya samu makoma mai kyau malamin nan sannan ya ce wa an ya amara nasa bima la yastati'u tahawula anhu kada ka yadda a wayi gari kana umurtan mutane su yi kaza su bar kaza kai ka kasa bari ka kasa aikatawa alama ce ta taɓewa Allah shi kare wa an yi uziya jalisahu bima la ya'nihi kada a wayi gari abokin zamanka bai jin daɗin zama da kai ‘ya'yanka suna kuka da kai matanka suna kuka da kai makwabcinka bai jin daɗinka idan mutum ya samu kansa a irin wannan hali ya ce to hakika wannan mutumin da alama duniyarsa ta ɓaci bare kuma kiyama domin kamata ya a ce na kusa da kai ya fi jin daɗin zama da kai sai aka waye gari na kusa da kai shi ya fi cutuwa da kai to na nesa fa wanda na kusa da shi bai ji daɗin zama da shi ba hakika duniyarsa ba ta kyau bare kuma kiyama darasi na farko da na biyu da Allah ke karantar da mu cikin wannan aya kar mu cutar da mata mu sani in muka cutar da su mun cutar da kawunan mu Allah shi kare mu amin Allah ya ce wala hunna diraran ta'tadu wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu wanda ya aikata haka to hakika ya cuci kansa abu na uku wanda Allah ya tsawatar mana a cikin wannan aya Ya yace wala tattakhizu ayati llahi huzwa ko musulmai kar ku riki ayoyin Allah abin izgili izgili da ayar Allah babu shakka yana daukan nau'i biyu na hukunci akwai izgili da ke zama fasikanci akwai kuma izgili da ke zama kafirci idan mutum baya aiki da wani abu wanda musulunci ya karantar Allah ya ce a yi kaza ba ka yi wannan saƙo na Allah take ba a cewa mutum ya kafirta don ya bin umarnin Allah amma in aka waye gari mutum ya yi izgili da wannan ibadan to hakika yana zama kafiri don haka malamai na sa'udiyya waɗanda suke amsa fatawoyi allajnatu da'im irin su abdulaziz bin baz Allah ya ji kansa a cikin fatawar lajnati da'ima mujallar da biyu shafi na arba'in da hudu suka ba da misali game da izgilin da Allah ya mana tsawatarwa a kai wala tattakhizu ayatin lafi huzuwa musulmai kada ku riki ayoyin Allah su zama abin izgili suka ba da misali da ajiye gemu da ɗangale sutura ajiye gemu sunna ce ta annabi Muhammad ka ɗaga wandonka ko riganka suturanka kada ta wuce idanun sawu umarnin annabi Muhammad ne ma asfala min alka'abaini fa huwa fi nar abin da ya wuce idanun sawu annabi Muhammad ya ce wuta ya shiga to shikenan tunda ta zarce wannan kuma laifi kake yi aiko annabi ya ce kada suturan ya wuce idanun sawu kai kayi ta zarce kana jan wandon ana tafiya to babu laifi a nan dai baka kafirta ba illa dai ka saba umarnin annabi muhammad wane me yasa kai ta zarce to gazawa ne dan adam ai tare yake nan gefen ne ni kuma na gaza kana nan dai musulmin ka ko baka yi laifi ba laifin ba yawa tunda ka yadda ka saba umarnin annabi Muhammad kana nan a matsayinka na musulmi mai yin tazarci amma sai aka ce ka ɗaga wandonka ya ce haba waɗanda ma kaga suna yi haka ai waye ne kun san da bambanci tsakanin mutane biyu din nan wanda ya yi izgili da sunnar annabi Muhammad ya bambanta da mutumin da gazawarsa ta hana shi aiki da sunnar annabi Muhammad. Baka ajiye mu ba wannan kuma to, kana da naka uzuri. Amma karka yarda a waye gari kuma ka zagi gemu. Wanda ya zagi gemu ya bambanta da mutumin da yake ajiye gemu. Allah maɗaukaki ya gargade mu. yace wala tattakhizu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah su zama abin izgili waɗannan malam tabbatacciya daga annabi Muhammad aw bi sunnati thabitati an rasulillahi ka i'fa'il lihya wa taqsir ath-thawb ila al-ka'bayn aw ila nisfi ne. kaga wani mutum ne wandonsa bai kai idon sabu ba ka dinga dariya eh, an tsallake ruwan ka warware wandon malaman nan suka ce fahuwa kafirun ya kafurta me yasa saboda abin nan da wancan yayi na dangana wandonsa ya yi ne don bin umarnin annabi Muhammad. Kai kuwa in kai izgili da wanda ya yi riko da sunnar annabi Muhammad, to kana izgili ne da ayar Allah maɗaukaki don haka mutumin da yake izgili da ayar Allah yana fita musulunci. wa man sakhara bil muslim wanda yayi izgili ga musulmi wasta bihi yake tsokanar musulmi yana izgili da shi min ajli masu bil islam kawai saboda yayi riko da karantarwar musulunci fa huwa kafiru wannan mutumin yana kafurta. wallahi wannan maganar babu saɓani a kanta a tsakanin malaman sunna ba za ka taɓa samun wani malami a tsawon tarihin musulunci wanda ya ce daidai ne a yi izgili game da karantarwa annabi muhammad ba ba za ka taɓa samu ba don haka malamai suke kwaban jama'a la haula ba ta maganin yunwa sai an daka mata ɗan gumba ko ‘yar gumba kaga wannan magana wallahi magana ce mai haɗarin gaske la haula wala quwwata illa billah zikiri ne na Allah kana cewa babu ƙarfi ba dabara da zai amfani dan adam face hukunci na Allah sai wani ya ce maka eh wannan haulan dai ba za ta tsare yunwa ba sai an jefa mata wani abu dai sai an hada da gumba an sa wani abu a bakin salati in ba haka ba la nan sai ka rike ka mutu da yunwa kun ga izgili yake da ayar Allah yana izgili da zikirin Allah madaukaki don haka al-usaimin a nasa tafsiri mujallar na uku shafi na ɗari da talatin ya ce wannan ayar ta suratul baƙara da Allah ya ce wala tattakhizu ayatin lahi huzuwa kada ku riƙi ayoyin Allah abin izgili muna samun wata fa'ida a jikinta taharimu ittikhazi ayatin lahi huzuwa an haramta wa musulmi ya riƙe wata aya ta Allah abin izgili sawa'un ittakhadha kulla aw amil ya riki duka ayan ne ko ko sashin aya ya kawo misali fa misalu ittikhadhi ayati Allah shariyya hudwan misalin yadda ake riƙon ayoyin Allah a matsayin izgili an yahza al-insanu wa yaskara, min shar'illahi azza wa jalla a samu mutum ya riki wata shari'a ta Allah maɗaukaki yana izgili da ita sawa'un sakara bi shar'i kullihi au bi juz'in minhu ko da a ce wani sashi na musulunci ne mutum ya izgili da shi yana fita musulunci ba wai sai ya yi izgili da dukkan karantarwar annabi Muhammad ba لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة wanda ya izgili da sashin shari'a kamar ya izgili da shari'an ne baki ɗayanta wa hunaka farqun bayna man yad'u al-amala min ta'zimihi li shar'i Allah azza wa jalla wa bayna man yaskharu bi shar'i akwai bambanci tsakanin mutumin da yake yin aikin da Allah ya umarni a yi da kuma mutumin da yake izgili da wannan aikin ka ki ka aje gemu ta wannan baka zama kafiri ba daidai ne tunda baka ajiye mu ba kana nan musulmi amma mutumin da ya aje gemun sai ya zagi gemu fa kaga shi ya ma aje gemu duk da haka kuma ya kafurta saboda injili da ayar Allah ko sunnar annabi Muhammad fita musulunci ne wa yara annahu abasun wa annahu batin wa ma ashbaha zalika fal awwal lahu hukmul usati dan baka ajiye mu ba wannan laifi ne kawai fa in kanat ma'asiyatuhu kabira tablugu bihi al-kufra fa huwa kafirun wa illa fa huwa fasik matukar mutum ba ya kai ga izgili da wani aiki ko wata karantarwa ta annabi ba <clears throat> baya zama kafiri dan ka ki aikata wata sunna ka riko da wata sunna kana nan a matsayin mai laifi <clears throat> wa illa fa huwa dunal fasik kama law kanat min sagairil dhunub wa lam sirra alaiha wa amma sani mutumin da zai yi izgili almustahzi'u laziyara yara shar'a abasu wanda zai ɗauki shari'ar annabi Muhammad ya ɗauke ta a matsayin wasa kamar yadda wasu suke izgili game da shari'a da aka kafa ɗin nan to wanda zai yi izgili da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au annahu li unasin ko waɗanda suke da'awar shari'a ta dace da mutanen da ne zamanin su ya riga ya wuce wa mabau wa an hadha al-asra wannan zamanin da muke ciki la yasluhu lil amali bi hadha shar'i abin da fi dacewa a yi aiki da shi a wannan zamanin shine dimokuraɗiyya ba shari'ar musulunci ba zamanin da ake aiki da shari'ar musulunci ya wuce zamanin da ne shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce don haka shari'a ta tsufa musulmin da yake da wannan tunanin ba musulmin kirki ba ne وهذا لا شك أنه كافر وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة duk wanda ya yi game da wani mutum wanda ya yi riko da shari'ar musulunci awil amil biha ko wanda yake aiki da shari'ar musulunci min ajli hamlihi a shari'a saboda ya yi riko da shari'a din aw amalihi biha ko dan ya yi aiki da shari'ar fa huwa kafirun to yana kafurta li annahu istahza'a bi shari'atin min shara'i'illah saboda kuwa mutum ya yi izgili ne da wata shari'a cikin shari'o'in Allah don haka abu Nu'aim ya kawo labarin shuraihu bin ubay a zamanin annabi muhammad an tafi yakin tabuka ana tafiya yakin tabuka to tafiyar an yi ta tare da wasu munafikai sai suna ta zance game da malamai malamai daga cikin sahabban annabi har dai wani mutum an rajulan qala li abi darda'i zo ya samu abu darda'i yace masa ya ma'ashar al-qurra ya ku taron masu karatu daga sahabban annabi muna ta hira game da ku tafiyar nan da ake yi hirar da muke ita ce ma balukum ajbanu minna me yasa malamai kun fi mu tsoro ko yaƙi aka tafi ku malaman nan daga cikin sahabbai ba kwa shiga gaba sai dai ku tura mu mu almajiranku wa abkhalu idza su'iltum sannan ko ko sadaka ne ku malaman nan kun fi rowa to hirar da muke ta yi kenan fa ana tafiya za a za a tafi yakin tabuka munafikai suke hiran malamai daga cikin sahabban annabi muhammad ai malamai sun fi sun fi tsoro a yaƙi sun fi rowa wa a'zamu lukuman idza akaltum in an zauna cin abinci loma su tafi girma mu wallahi har zuwa yau ana samun jahilin da yake taba malamai har zuwa yau shi baya da abin magana sai malamai fa'a araba anhu abu dardai sun yi ta gulman sahabban annabi muhammad din har dai wani ya taho ya tinkari abu dardai ya gaya masa wannan magana muna ta hiranku me yasa ne kun fi kowa tsoro kun fi rowa amma kun fi loma mai girma in an zauna cin abinci ko malamai abu darda ya kau da kai walam ya rudda alaihi shay'an bai ce masa komai ba ana ta tafiya saboda ai jahili ne wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama in jahili ya tinkari malami abinda malami ya kamata ya ce ya kau da kai bai ce masa komai ba abu darda'i fa akhbara bidhalika umar ibn al-khattab sai ya tafi ya samu sayyidina umar yace ka umar ga abin da wani fa yazo yana gaya min munafikan nan kaji kuma hirar da suke yi a kan umar ya ce haka aka yi ce haka ne fantalaka umar ila rajuli umar bai kyale ba akwai zafin rai sai tafi ya samu wannan mutumin allazi qala zalika fa qala bi saubihi wa khanaqahu ya makura wuyansa ya sha kwalarsa kafin nan ya jawo shi zuwa ga annabi muhammad kafin su iso wajen manzon Allah kafin ma su iso Allah ya saukar da ayoyi na suratu tauba wala in sa'altahum la yaqulun wala in sa'altahum la su iso ga annabi Muhammad Allah ya saukar masa ayoyi wala in sa'altahum da za su iso ka tambaye su me yasa kuke irin wannan hira la na inna ma kunna nakhudu wa nal'ab za su ce maka ai muna dan shishigi ne haka dai na hira saboda ita tafiya in ana yin ta ba a hira sai ta yi tsawo da kuma tsakanin Madina da Tabuka akwai nisa shi ne muka ga ya kamata mu haɗa da ɗan hira haka to muna dai hira kuma sai a ɗan taɓa labarin wani da wani shi ne dai amma ba wani abu ba ne babba kadifa malamai sun fi rowa sun fi tsoro sun fi loma shi ne hirar da za a yi dan a rage nisan tafiya Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi yanzu Allah da ayoyinsa wa rasulihi da manzonsa kuntum tastahzi'un da su ne kuke izgili da su A shekaru wanda ya taba malami kamar ya taba Allah da Annabi Muhammad malamai fa aka tsokana amma gashi Allah ya saukar da aya wai shi aka tsokana ya dauki faɗan domin zaman malami zama ne na addinin Allah madaukaki duk kazawan malami tun da dai mutum ai tara yake ko ba annabi ba ne dole za a samu akwai inda ya gaza amma kasancewar rayuwarsa hidima ce domin addinin Allah wanda ya taba shi kamar yana taba Allah kuma duk inda malami ya lalace ya fi jahili yaushe ne za a ɗauka malamai su ne abin gulma suna isowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ku tambayar su irin amsar da Allah ya faɗa din da suka bayar shine Allah ya ce la ta'taziru kar ma ku kawo hanzari kad kafartum ba'da imanikum kun riga kun kafurta kun riga kun kafurta saboda wannan magana da kuka yi na izgili da ayoyin Allah wallahi malamai suna ɗaukan waɗannan ayoyi da cewa ayoyi ne masu ban tsoro wannan yana nuna maka cewa izgili da wani tashi na addinin musulunci yana da haɗari Allah shi kare don haka Allah ya hana izgili game da al'amari na saki wala tattakhizu ayatin lahi huzuwa kada ku riƙi ayoyin Allah abubuwan izgili shi yasa zamanin sayyiduna Umar in mutum yayi saki uku a kalma guda da Umar sai ya hukunta shi kuma ya masa bulala me yasa saboda alama ce ta injili da ayar Allah yaushe ne mutum zai ɗauki sakin nan wanda shari'a ce ta addinin Allah abin wasa akwai hadisin abu huraira yana cikin sunan abi dawud sunan tirmizi sunan ibn majah hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jidduhun jidduhunna jiddun wa habluhunna jiddun abubuwa guda uku in da gaske ake yi ma da gaske ne in ma wasa ne da gaske ne in ji manzon Allah annikahu wa talaku wa raja'a da aure da saki da mayar da mata in ma da gaske ne ka ce na baka auren wance to aure ya tabbata ko da wasa ka ce na sake ki to magana kuma ta ƙari bai yiwuwa ka dawo ka ce ai wasa niki haka nan kuma in ka saki mata saki na farko ko na biyu sai ka ce na mai da ke to ba a buƙatar shaida akwai maganar sa'id ibn al-musayyab wacce take cikin al-muwatta na al-imam malik mujalladi na farko shafi na 544 al-imam malik ya ruwaito sa'id ibn al-musayyab yana cewa salatu laysa fihinna la'bun abubuwa guda uku ba a wasa cikin su an-nikahu wat-talaq wal-itq da aure da saki da yan tabawa in ka ce na ‘yanta wani to shi kenan ya samu ‘yanci waɗannan hadisai sun dace da ayar Allah maɗaukaki ta suratul baqara Allah yake cewa wala tattakhizu ayatin lafi huzwa kada ku riƙe ayoyin Allah abubuwan izgili kenan ba a wasa da al'amarin saki Allah maɗaukaki ya hana musulmi ya yi wasa da al'amarin saki don haka Al'imamul imam al-khattabi a cikin aunul ma'bud suka ɗauko maganarsa mujallar na uku shafi na 295 yake cewa ittafaqa ammatu ahlil ilmi baki ɗaya malamai sun yi ittifaki ba samu wani malami da fahimtarsa ta saba ba ala anna sariha lafzi talaqi idza jara ala lisan al-insani al-baligh al-aqil fa innahu mu'akhadun bihi ولا ينفعه أن يقول كنت لائبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور tun bayan zamanin annabi Muhammad ka kirga daga kan sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ai gaba ɗaya har zuwa yau malamai sun ce da zaran harshen ka ya furta cewa na sake ki to magana ta kare daga baya in ka ce wasa nike ko a'a almara shi ko ban yi niyya ba yace niyya tunda ka faɗa au ma ashbaha zalika magana ta ƙare in dai mutum ya ce ya saki mata to ta tabbata sakakkiya ba a wasa da al'amarin saki saboda wannan magana ta Allah wala tattakhizu ayati llahi huzwa in ji al-imam al yace hatta ba'd ulama fi dhalika bi Allah ta'ala la tattakhidhu ayati llahi huzwa Allah ne ya faɗi alqur'ani yana magana akan matsala ta saki yace kada ku riki ayoyin Allah abin wasa ana magana akan saki don haka duk mutumin da ya furta kalma ta saki da cewa wasa yake ba za ta amfana malamai suka ce lau utlika linnasi zalika da za a kyale mutane mutum ya furta kalman saki ya dawo ya ce wasa yake la ta'aqqalatil ahkam da hukunce hukunce da dama an yi wasa da su wa lam yu'man mutlaqun aw nakihun mutalliqun aw nakihun aw mu'tiqun an yaqula kuntu fi qawli hazilan fa yakunu fi zalika ibtalu hukmillahi ta'ala kenan za a wayi gari ana wasa da al'amarin aure da saki ko yanta bawa sai ka shiga gida ka ce wanta na sake ki ta shiga ɗaki ta kama shirya kayanta in sakin na biyu ne an zo na ƙarshe sai ka shigo ka ce ah wasa fa nake oh shari'a za a yi wasa da ita maganin haka yasa Allah ya ce ba a wasa da al'amarin aure da saki da komai da mata fa kullu man takallama bi shay'in mimma ja'a dhikruhu fi hadha alhadith lazimahu hukmuhu duk wanda yace na sake ki to ta saku wanda yace na aurar maka yata to aure ya tabbata wala yuqbal minhu ba za a karba masa hujjarsa cewa ai wasa yake ba وذلك تأكيد furuji الفروج واحتياط له malamin ya ce wannan Allah ya hukunta haka ne saboda ƙarfafa al'amari na hakki na zamantakewa tsakanin miji da mata saboda a kange al'amari na aure kada a bari wasa ya shigo ciki abu na hudu wanda Allah ya karantar da mu a cikin aya Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku musulmai ku rika tuna ni'imar da Allah madaukaki ya muku da karantarwa musulunci dinnan wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikma da irin abubuwan da Allah ya saukar muku a cikin littafinsa littafin alkur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad in ka ji an ce alhikma a cikin ayar alkur'ani ana nufin sunnar manzon Allah ya kun bihi yana muku wa'azi da ayar Allah da kuma hadisin manzonsa ku yi tunani da kyau za ku gane wata ni'ima ce Allah ya nufin ta gare ku na shida Allah ya ce mana kullaha ku kiyaye Allah game da al'amari na aure a ƙarshe Allah ya ce wa'alamu ku sani annallaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da dukkan komai saboda haka zaman da kake da matanka bayan Allah ya maka doka ga yadda ya kamata ka zauna da ita sannan kuma an maka wa'azi an ce ka rika tunani a ƙarshe ana tabbatar maka duk abin da kake yi kuma ana sane da shi ana rubutawa a kiyama akwai hisabi tsakaninka da iyalinka wa'alamu anna allaha bi kulli shay'in alim ku sani lalle fa Allah masani ne game da dukkan komai karanta mana aya ta gaban wannan wa idza tallaqtum wa idza tallaqtum nisaa fa بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ita ce aya ta biyu ta suratul baqara Allah ya ce wai za sallaktumun nisaa kuma idan kun saki matanku fa balagna ajalahunna suka isa ajalin fita daga idda fala ta'dhuluhunna wato fala tamna'uhunna an yankihna azwajahunna kada ku hana matan nan su auri mazan nasu idza tarabau bainahum bil ma'ruf idan sun yi yarjejeniya a tsakanin juna bisa adalci zalika yu'abu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan fa wa'azi ne ake yi gare ku wanda yake da imani da Allah da kuma ranar ƙarshe zalikum azka lakum wa afhar wannan shi yafi muku albarka kuma shi yafi tsarkake ku daga zunubai wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi yake sanin alheri gare ku ku ku san inda alheri yake ba wannan ayan ta sauko ne a akan wato wani sahabi da ake kiransa Ma'aqil bin Yasar hadisin sa yana sahihul bukhari sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah Al'imamul imam hakim ya rawaito shi da al'imamul imam al a cikin as-sunan babu shakka hadisi ne da ya inganta ma'aqil bin sahabin annabi muhammad ne yace kanat li uktun ina da wata yar uwata fa'atani ibnu ammin li akwai wani dan babba na yazo yana buƙatar ya aure ta yar uwata ce bi ma'ana kanwarsa ko yarsa sai wani dan babban sa yayi sha'awan ya aure ta yace fa an kahtuha iyahu sai na bashi aurenta fa kanat hu ma kanat suka zauna tare tsawon lokaci aure yayi kyau daga baya aka samu rikici tsakanin sun masallakaha ta tuliqatan lam yuraji'ha wannan dan babban nawa ya saki wannan matan tana idda har ta gama idda hatta in idda iddatu har dai idda ta kare bai mai da ita ba to idda ta kare kenan yanzu zaurawa za su shigo bayan ta gama idda fahawiyaha wa hawiyatu sai gashi kuma santa ya shigo masa haka ita ma sun makasaba hama al-khattabi ga zaurawa sun taho ana neman ta shi sai taho da bukatan ya aure ta a'a kai ka sake ta ka ta har ta fita idda kuma sakin ba na uku bane bare a ce ai ta wani aure saki na farko ne ya kyale ta har ta gama idda bai mayar da ita ba sannan daga baya son ta ya shiga ransa sai ga saurawa sun taho shi ma ya zo cikin su ya bin yasar ce sai na kira shi na ce masa ya luka a tuka biha ka tuna tun auren wannan yarinya na farko dai kai na daraja na baka akwai wasu ɗin ban ba su ba na kawo ta na baka wadda wacce ha fatallaktaha ka zo ka saki wannan yarinya sun maji ita ta ha ka sake ta sakin nan uku ba bare a ce sai ta yi wani aure kana kallo har ta fita idda yanzu kuma ka zo kana neman ta wallahi la tarji'u ilayka abadan na rantse da Allah ba za su dawo gare ka ba har abada wa kana rajulan la ba'sa shi da kansa yake ba da labari sahabin yace kuma dan babban nawa mijin nata mutumin kirki da yana da halin kwarai ba laifi wa kanat mar'atu turidu an tarji'a ilayhi ita matan tana so ta koma ga mijinta shi yana son ta tana son shi ne kuma gashi na hana sai ya gane fa fa'alim Allah hajatahu ilaiha Allah daga saman bakwai ya san zuciyar wannan saurayi yana son matan shi wa hajataha ilaihi ah, bi ilmiha Eh, wa ha ila ba'liha sannan kuma Allah ya san bukatar ta ga mijinta Allah ya san son da yake wa matan da kuma son da matan take masa shine fa musamman Allah ya saukar wa annabi wannan aya saboda a gyara wani aure Allah ya saukar da ayan wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna idan kun saki mata suka isa ajalin fita idda miji bai mayar da su ba har dai iddanta ya kare fala ta'buluhunna an yankihna azwajahunna kada ku hana su su koma su auri mazajen nasu idza tarafu bainahum bil ma'ruf idan suka yarjejeniya da juna bisa adalci da karantarwar sunna zalika yu'abu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan wa'azi ne gare ku wanda yake imani da Allah da rana ta ƙarshe to in ya gane ya gyara halinsa aya ta sauko a rufe shi kansa annabi bai san yadda abin ya auku ba ma'aqil bin sa’ar, sai labari ya iso masa ga wata aya ta sauko وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترابوا بينهم بالمعروف Allah bai gaya wa annabi an saukar da ayar akan makil ya yasar ba amma da ayar ta zo masa sai ya gane da shi ake nufi domin a ƙarshen ayar Allah ya ce zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yake imani da Allah da ranar ƙarshe a cikin ku to ya san da shi ake Allah ne bai fallashe shi ba da aya ta sauko aka zo aka kawo masa da ya karanta sai ya ce fafiya nazala wallahi ayan nan da ni take Allah ya rufe asiri na bai gaya wa annabi ba zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ana yi wanda yake imani da Allah da ranar karshe a cikin to ana masa wa'azi na san da ni ake an rufa min asiri fa kafartu an yamini sai na kafara rantsuwata wa an kahtuha iyahu na kira shi na ce to zo ka aushi matarka wa fi lafzin a wani lafazi ma sami'aha ma'akil lokacin da ma'akil ya ji ayan qala sai yace sam'un li rabbi wa ta'a na ji ubangiji na kuma ina masa biyayya kuma da ahu faqala ya kira wannan saurayin yace masa uzawwijuka uzawwijuka wa ukrimuka zan auren maka ita wannan mata kuma ina mai daraja ka wannan ayan tana karantar da mu cewa gyara auren da ya wuce ya fi sabo a gyara auren da ya wuce ya fi sabo ga bazawara me yasa da Allah ya ce kar ku hana su su sake auren mazajensu sai ya ce zalikum azka lakum wa atuhar wancan auren na da ku gyara shi shi ya fi albarka kuma shi ya fi tsarkake ku daga zunubai a wajen Allah wallahi haka ne domin idan baka kyale mata ta auri mijinta na da ba farko dai babu mamaki an samu hayayyafa tsakaninsu waɗancan yara sun shiga wani hali ashe in ka gyara auren albarka ne kan albarka ka dawo da waɗancan yara waɗanda da rabuwan uwarsu da uban ya kawo an samu cikas koko na kasu ta wajen tarbiyyarsu yanzu gyaran auren ya zamanto kamar ka an samu kamala ne ta wajen tarbiyyar waɗannan yara sannan an fi samun tsarkaka daga zunubi domin idan wannan mijin yana son matarsa har idan yana son ita wannan mata duk da shike aure ya mutu kai ka ƙi yadda ya dawo da matarsa ka hana auren to yana iya bita da kulli don haka Allah madaukaki ya ce gyara wancan auren shi ya fi tsarkaka gare ku kuma ya fi albarka wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya fi sani ku ba sani ba kuma wannan aya tana karantar da mu cewa haramun ne a tilasta mace ta auri wanda ba ta so wa idza mun nisaa idan kun saki mata fa balagna hunna har suka isa ajalin fita idda Allah madaukaki yace kada ku hana su su auri mazajen su waɗanda suka rabu da su ashe kenan ka hana mace ta auri wanda take so ya saba makarantarwar annabi Muhammad al a nasa tafsiri mujallar na uku shafi na ɗari da talatin da tara ya ce wa min fawa'idil aya yana daga cikin fa'idojin da muke samu game da ita wannan aya i'tibaru riba fi aqdin nikah tilas a yi la'akari da yardan mace ta wajen mata aure sawa'un kana min zauji aw min zauja namiji ne ko ta sashin mace dole a nemi yarda za ka yi ma ɗanka aure ka nemi yardansa za ka yi ma ‘yarka aure ka nemi yardanta Allah ya ce idza tarabau bainahum bil ma'ruf idan sun yarda da juna yarda bisa karantarwa na sunna farriba sharɗu lisihatin nikahi yarda sharaɗi ne game da ingancin aure idan aka yi wa mace aure bata yarda da wannan aure ba auren bai inganta ba shara'i ne kafin aure ya inganta ya zama ita matar da za a yi ma aure da yardanta sawa'un akanatin mar'atu bikra budurwa ce am sayyiban koko bazawara wa sawa'un akanal waliyu abaha waliyin nan babanta ne au gairuhu ko walinsa alal qawlin rajihi wannan ita ce fahimta mafi rinjaye daga cikin fahimtar da malaman sunna suka yi wa annahu laysa lil abi uba ba shi da iko wala gairihi ko wani mutum an yadbura al-mar'ata nikahi ya tilasta mace ta auri wani mutum mutum babu wanda yake da ikon yayi haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisi na da da talatin 5136 la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara ba a aurar da bazawara sai an nemi umarninta sai ta ba da umarni wala tunkahul dhikru hatta tusta'zana ba a aurar da budurwa kuma sai an nemi izininta ba a yi ma bazawara aure sai da umarninta don haka in za ta zauna a gidan shekaru da yawa matukar ba ta baka umarni ne ko ko tana fasikanci baka da ikon tilasta a lokacin da annabi Muhammad ya aura ma ‘ya'yan abu lahabi ‘ya'yansa guda biyu suka wulakanta ‘ya'yan manzon Allah abu lahabi ya sa su suka saki ‘ya'yan annabi Muhammad abin nan ya auku tun annabi yana garin makka ruqayya da ummu kulthum suka dawo gida suka zauna a gidan manzon Allah annabi bai aurar da su ba sai da fa ta kai ga har aka kusa yin hijira manzon Allah ya auren ma Usman guda ta zauna da sayyiduna Usman sai da ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ɗayan ashe kaga baka da ikon tilasta bazawara ta yi aure sai in ya kai ga tana fasikanci ko kuwa a'a an samu manene a lokacin sai ka nemi umarninta amma budurwa ba a yi mata aure sai an nemi izinin ta kalu sahabbai suka ce kaifa iznuha ya rasulullah manzon Allah yace an taskuta an tambayi budurwa saboda kunya sai ta yi shiru a musulunci shiru ma amsa ne a musulunci shiru ma amsa ne a yi abu a gaban ka kai ka kyale baka ce uffan ba a ka'idar musulunci ka yarda as-sukutu riban an yi a gabanka ka yi shiru to tun da kayi shiru ka amince kenan idan aka tambayi budurwa kina son wani an san budurwa da kunya ya ta yi shiru to kai ma ka gane akwai hadisin yana sahihu muslim hadisi na dubu uku da annabi ya ce albikru yasta abinu ha abuha ita budurwa babanta zai nemi izininta kafin ya mata aure wannan hadisin ƙarara yana mana bayani fi annahu la yahillu li ahadin an yuzawwija ibnatahu wa hiya kariha annabi ya faɗi matsayin bazawara ya faɗi matsayin budurwa ashe kenan haramun ne ka tilasta yarka ta yi aure ta auri wanda ba ta so balla budda min ribaha tilas a samu yardanta don haka shekul islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na talatin da uku shafi na ishirin da biyar da mujalladi na takwas shafi na ɗari biyar da hudu ya ce wa inna ma ya ha wa ya ha ahlul jahiliya waɗanda suke tilasta mata su yi aure mutanen jahiliya ne kafin zuwan annabi muhammad da kafin zuwan musulunci ne aka samu a tarihi ana tilasta mata su yi aure auren dole والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرضه in ka ga mutum ya tilasta yarsa ta yi aure shekul islam ya ce to azzalumi ne yana da wata manufa Lali li maslahatil mar'a galibi zaka taras ba wai maslahar ita mace ɗin yake dubawa ba yana duba maslahar kansa ne wa yukrihunaha ala zalika su tilasta yarinyar ta yi wannan auren aw yaqjalunaha hatta taf'ala ko kuwa su wani abin kunya wanda zai sa dole sai ita yar ta aikata in bata aikata ba cikin wata al'umma ba sai a kashe ta wa ya'budunaha an nikahi man yakunu kuf Allah su hana ita wannan yarinya ta auri wanda take so wanda ya dace da ita li adawatin aw garbin ko dan wata adawa ko kuma wata manufa shekul islam ya ce wa hadha kulluhu min amali jahiliya auren dole aure ne na zamanin jahiliya wa zulmi wal udwani aure ne na zalunci da kuma ta'adi domin taka dokan Allah ne da kuma hadisan annabi Muhammad wa huwa mimma harramahu Allah wa rasuluhu yana daga cikin abubuwan da Allah da manzonsa suka haramta wattafaqal muslimuna ala taharimihi musulmai gaba daya sun yi ittifaki akan cewa auren dole haramun ne shekul islam ya ce musulmai baki ɗaya don haka duk wani mutum da ya ce maka zai kawo maka wata hujja akan auren dole ƙarya yake ba a taɓa samun wani malami da ya halatta auren dole ba a tarihin musulunci ga hadisan annabi muhammad don haka ittafaqal muslimuna ala tahririhi musulmai sun yi ittifaki akan haramcinsa وأوجب الله على أولياء النساء الله يا وجب تام وليا مات أن ينظروا في مصلحة المرأة kafin su ɗaura wa mace aure su dubi maslahanta kada su dubi maslahansu kar ka dubi kai abin da za ka samu abin da ita matar za ta samu fa innahu yuqsadu maslahatu man tusarraf lahu waye za a ma'aure yarka to ka dubi maslahar yar la yuqsadu hawahu kada a dubi maslaha ta kai uba ko kai waliyi ka dubi son zuciyarka fa inna hadha min al amana domin yan nan da take gabanka amana ce ta Allah madaukaki kuma Allah ya yi umarni an tu'adda ila ahliha duk wanda yake rike da amana to yayi kokari ya mai da amanan nan kafin ya bar duniya Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al ترد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله inna allaha ya'murukum an tu'addu amana amanati ila ahliha Lallai Allah yana umurtan ku ku mayar da amana ga masu shi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli in za ku yi wa mutane hukunci ku adalci Sheikhul Islam ya ce amana wajibi ne a mayar da ita Allah ya baka amanan yarka yi kokari kaga cewa ka isa da wannan amana kafin ka bar duniya Kar ka ci amana wa hadha min an-nasihati wajiba wannan nasiha ce da take zama wajibi nasiha ce da take zama wajibi a yi ma kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha ko ƙalu liman ya rasulallah manzon Allah ya ce lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa don haka nasiha tana kan kowa wajibi ne a gabatar da nasiha ga iyaye da aka samu suna haka in ji shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa aya ta ce iza na bainahum idan miji ko saurayi yana son budurwa ko budurwa tana son saurayi sun yarda da juna ashe abin da ake nema kenan ba wai ɗaya gefe yana so ɗayan ba so ba shikenan da zaran ta samu mai nema sai ka ce to gobe za a daura auren ki lafiya baba eh don mai nema ya fito ba haka Allah ya ce ba idza tarabau bainahum Allah ya ce in sun yarda da juna tana son shi yana son ta sannan kuma akwai sharadi ba wai tana son shi yana son ta shikenan ko da fasiki ne yazo shikenan ba ko kafiri Allah ya ce mene bil ma'ruf idza tarabau bainahum bil ma'ruf idan suna son juna akan ka'ida don haka sharadi a samu wanda take so din ba fasiki bane ba kafiri bane idan dai ya tabbata wannan mutumin ba fasiki bane ba kafiri ba to sai a bashi aure hadisin abu hatim al-muzani yana cikin sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1085 da irwaul galil hadisi na 1868 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fa sai manemi ya taho gida mutumin nan kun yarda da addininsa kun yarda da halayyarsa wancan sharadi kuma da Allah ya faɗa mana ta yarda da shi ita ma ko raba tarabau bainahum suna son juna fa ankihu sai ku bashi aure ku aurar masa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid idan ba za ku aurar ma ƴaƴanku masu addini ba to fitina za ta auku a cikin ƙasa mai faɗi wanda sai ta ga mai kowa sau uku annabi yana maimaita wannan magana riwaya ta al-imamu akwai riwaya ta ibnu Maja. don haka a cikin tuhfatul ahwazi sharhin wannan hadisin hadisi ila ku shafi na ɗari biyar da da talatin takwas malamin yace illam tuzawwiju man tarbawna dinahu wa hulukahu in aka wayi gari ba fa aurarwa ‘ya'yanku waɗanda suka dace saboda addininsu fali da addini ta wajenku wa targabu fi majarrajil hasabi wal jamali awul mali kawai aka wayi gari bukatan ku shine a samu kyakkyawa ko kuwa mai mukami abinda kuke dubawa kenan ba hali da addini ba aka wayi gari abinda kuke dubawa kafin ku bawa mutum aure shine halinsa kyansa da duki eh, abin nan eh, kyansa dukiyansa da matsayinsa ba halinsa da addininsa ba abinda annabi ke nufi shine a lokaci ne barna za ta auku a duniya fasadun aridun barna mai fadi wato zu arbin au kabi ai kabirin barna mai girma wa dalika abin da zai faru shine li annakum idza lam tuzawwijuha illa min zimalin aw jahin kun ki aurar da ita sai ga mai matsayi ko dukiya rubbama yabqa aktsaru nisa'ikum bila azwajin za a waye gari mafi yawan ƴaƴanku sun suna nan babu aure talakawa suna nan masu addini an ki ba su aure mawadatan kuma ba su da bukatan auren me zai faru wa aktsaru rijalikum bila nisa'in ga maza sun taru ba mata mata sun taru ba maza na aure fa yaksuru iftitanu bi zina shikenan hitina ta zina sai ta yawaita wa rubbama yalhaqa al awliya aran har a waye gari eh, aron tsiraici takaici ya hadu da iyayen waɗannan matan fatahijul fitan wal fasad daga nan ne hikintinu suke tasowa da kuma barna a duniya Allah shi mana kariya za mu taƙaita haka domin lokaci yayi mu amsa tambayoyi Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure